Akan kan so, shafi na farko. Sha takwas ga watan Fabrairu, dubu biyu da sha bakwai. Kofi ɗinta take haɗawa hankalinta a kwance tana kallon NTA don tana son shirin da MTN suke yi na taɓo rayuwar mutane. Yarinya da ta fi birge ta, Yusra Fari, ta karɓe sho ɗin da faɗin. Yau mun samu wata wasiƙa ne da ta yi matuƙar bamu mamaki ta kuma taɓa zuciyarmu. Ba mu taɓa cin karo da abin mamaki ba irin wannan. Hankalinta, Sophie ta mayar kan TV ɗin tana cakuɗa kofi ɗinta da cokali. Aka soma karanta wasiƙar kamar haka. Neman mo da gaggawa. Kai babana ne, ban san abubuwa da yawa ba a kanka, na dai san sunanka Fu'ad, kuma kai ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne, sai dai ban san kowane club ba. sannan da jimawa kana sha'awar wasannin mota na stunts mutane suna kiranka da mu An gaya min baka san da ni ba, an ce min zan fahimta wata rana, ni nawa mai sauƙi ne. Wannan shi ne shekara ta goma sha biyu mutuwa zan. Na san mamata ba za ta taɓa jin daɗi ba, ina so in ganka kama in mutu. Wata rana za ta gane har yanzu tana son ka sosai. Mo, idan ka karanta wannan dan Allah ka dawo, ba ma sai ka zama babana ba, ba sai ka ce kana so na ba ko ka bani hakuri, kawai ka zo ka ganni, ina jira amma bani da lokaci sosai, Nana. Ana gama karanto wasikar mug ɗin kofin da ke hannunta ya subuce ya faɗi ya kotar watsi ko ina a kicin ɗin. Nana! Sofi ta kwala mata kira cikin tashin hankali, ji ta yi kafafuwanta ba su da ƙwarin ta tsugunnawa ta yi ta jingina da loka ɗin kicin ɗin tana mai da numfashi. Ya Allah, Me Nana ta je ta yi ne? Ta furta a fili. Mami ta juya ta sauke idanuwanta cikin na Nana da ta kira sunanta da yanayin tambaya da shakku. Kallonta take sosai, jins ne a jikinta blue sai riga ita ma blue mai haske, kanta sanye yake da hular da ta lullube haskakken kanta. Duk da ramar da ta yi sosai bai hana kyawun nan nata fitowa ba, hawayen da ke cike da idanuwanta ya zubo. Lokaci ɗaya Sofi ta ji zuciyarta ta karye, hannu ta miƙa manana alamar ta je. A hankali ta ƙarasa ta riƙe hannunta sannan ta zauna kusa da ita. Nana, za ki ɓata ki, tashi ki gani, na zubta kofi a wajen. Kaman bata ji mai ta ce ba, ta riƙo hannunta. Momi, ki yi haƙuri, kawai ina so in gan shi ne ko so ɗaya. Sauki ajiyar zuciya Sofi ta yi tana ƙoƙarin tarbe hawayen da ke zubo mata. Ta ina za ta fara ce ma Nana tun wata biyu da haihuwarsa ta yi ƙoƙarin nemo mo, amma a banza. Ta gaji ta haƙura, haka ma da yanzu shi ne ƙarshen zatanta a kan samun sauƙin nana ɗin. Ba ta san duniyar da yake ba, ba kuma ta san inda za ta nemo shi ba, haka ta yadda za ta so ma gaya ma nana. Nana, ba na son ki ɗaga zaton a kan nemo shi ne, kar ki zo ba a gan shi ba. Hawayenta, nana ta goge sannan ta yi mata wannan murmushin da ke siya zuciyar mutane. Ko ba a gan shi ba, ba zan ji kamar ban yi ƙoƙarin nemo shi ba. Murmushin Sophie ta mayar haɗi da faɗi mata. ba dai na so ki kwallafa rai oya tashi daga cikin kofi din nan ki wuce ki sake kaya ki kwanta babu musu nana ta miƙe matsawa ta yi sosai kusa da sofi ta manna mata sumba a kunci haɗe da faɗin i love you mommy mayar mata da sumbar ta yi ta ce i love you too princess maza ki wuce har nana ta zo fita daga kicin ɗin sofi ta kira ta da cewar ya aka kika kai gidan tv wani murmushi ta yi ta ce momi a school ne fa muke maganar da fa'iza shine ta ce min mu je gidan rediyo can ake kai cigiyar mutum shine na rubuta a takarda da aka tashi ba mu tsaya lesson ba muka je suka hana mu shiga ma sai da ina ta kuka ne wani mutum ya zo ya tambaya na ce ina neman babana ne kuma ne mutuwa zan yi ina so in ganshi." shi shine fa ya je da mu har ciki ya biya kuɗi muka bayar da wasiƙar wallahi momi ban ce su sa a TV ba Haka ta fara bayanin Sofi kallonta kawai take, ta ma rasa me za ta ce don haka ta ɗaga mata kai kawai. Kallonta take har ta bar kicin ɗin, sai lokacin ta bar hawayen da take ƙoƙarin tarbewa suka zubo. Tana jin muryar Fu'ad cikin kanta tamkar yanzu abin ya faru. I don't do happily ever after. Daga ran da kika yarda da soyayya ta ya kamata ki san ban yi kalar wanda zai dinga zariya da yara da pampers ba. ban kama da wanda zai asarar lokaci da soyayyen shi akan yara ba ina da su hanif ina da su fa'iza a duk sanda na ji marmarin ganin yara zan je gidansu in ganin su miƙewa sofi ta ɗauki wayarta ta kira ansar kamun tunani ya haye mata bugu ɗaya ɗaga sofi lafiya dai ko shine tambayar farko da ansar ya mata da wata damuwa a muryar shi Nana tana lafiya tana ɗakinta ta amsa shi, jin yadda ya sauke numfashi ya sa ta murmushi. Amsar kenan, ba don ita ta haifi Nana ba sai ta rantse ya fi ta santa. Jin ya yi shiru ta ce, Ansar, Nana ta ɓallo aiki, cike da damuwa ya ce, Me ta yi? Cikin nutsuwa ta soma ba shi labari iya abin da ta sani. Good, ni ban ma san yadda aka yi wannan tunanin bai zo min ba, Ansar ɗin ya faɗi. ni fa ba na jin za a gan shi ansar ba na son nana ta saka ranta a kan abin da ba zai taɓa yiwuwa ba na fi so ta samu duk wani farin ciki da zan iya ba ta kamanta ta ansar ya yi da faɗin no sophie please no kar ki ƙarasa za a gan shi and he is going to be a match dafe kai ta yi don ya soma mata ciwo da yanayin tunanin da ta cika shi da shi za mu yi magana an jima dai ta faɗi muryarta a gajiye sallama suka yi da ansar ɗin ta fita daga kicin ɗin zuwa bedroom ɗinta. Tana shigowa ofis ringin ɗin wayar ta yi mata maraba, kamun ta ƙarasa inda wayar take har ta yanke. Ta ɗauka ta duba miss calls har biyar, ta buɗe ta limshe idanuwanta ganin Jabir ne, a ranta tana fatan Allah dai ya sa lafiya. Tana shirin kira kenan ya sake kiranta ta ɗauka da faɗin, Honey J, kamar yadda take kiran shi murya shi ɗauke da yanayi na ɓacin rai ya ce sai yanzu kika ga damar ɗaukar wayar kenan Glass ɗin da ke manna a fuskarta ta cire ta ajiye kan tebur sannan ta ce, Wallahi wayar na bari a ofis muna ta fama da marasa lafiya. Tana jin yadda yake jan numfashi ta cikin wayar ta san halin shi sarai, ran shi a ɓace yake. Idan kina da lokaci, ki zo gida, Ikram ba ta da lafiya, aka min waya na je na ɗauko ta a school cikin damuwa ta ce ya salam ai da ka kawo min ita nan asibitin wani je ka san katsaita jabir yayi da faɗan idan ba za ki dawo ba jana ki faɗa min kawai in san yadda zan da yarinya ta shiru tai hankan ya sa jabir kashe wayar shi ta sauke wayar daga kunnenta haɗe da mai da numfashi sai da ta kira dr farida ta faɗa mata za ta je gida akwai wani abu da ya taso ko da an neme ta sannan ta ɗauki duk abin da take bukata ta fita da sallama ta shiga ba kowa a falon don haka ta taka zuwa ɗakin baccinsu nan ma da sallamarta ta shiga ba ta ga kowa ba jakarta ta ajiye ta cire lapsuit ɗin da ke jikinta ta rataye sannan ta fita zuwa ɓangaren yara sai da ta tura ƙofar sannan ta yi sallama yana zaune gefen gadon ikram yana danna wayar shi honey je hannu ya ɗaga mata tare da faɗin A hankali shirin ta yi ta ƙarasa inda yake. Ikram tana kwance da alama bacci take. Tashi Jabir ya yi nufi hanyar kofa ya buɗe ya wuce. Jana ta sauke wani wahaltaccen numfashi. Samsam ba ta son rikici. Ciwon kai yake saka mata. Ta kuma kula yau jabin rikici ne fal a cikin shi. Taba jikin Ikram ɗin ta yi ta ji shi zafi rau musamman kanta. Ta kula da wata leda da take gefe ta ɗauka ta duba. Magunguna ne da katin asibiti. Da alama Jabir asibiti ya kai Ikram. Gyara mata lulluɓa ta yi sannan ta fita daga ɗakin ta samu Jabir a ɗakinsa a tsaye. Ƙarasawa ta yi inda yake. Ta ɗora hannuwanta a kan kafaɗar shi tana kallon idanuwan shi da suka cike da rigima. Da kin yi zaman ki na riga da na kai ta asibiti hannunta ta sa ta shafi fuskar shi yana wani kau da idanuwan shi daga cikin nata sai da na yi handin over fa na taho ya jikin nata hannuwanta ya cire cak daga cikin shi ya wuce ya zauna Ba ta dai gaji ba dole ta lallaba shi don haka ta bi shi kan gadon ta zauna gefe hannunta ta ɗora kan cikin shi ka ci abinci ta bukata muryar shi a dake ce kar ki samu damuwa in dai patients ɗinki ne sun samu yadda suke so me matsalar ki da mu da gaske yau jabir rikici yake ji tashi ta yi ta shiga toilet don ta watsa ruwa in ya gama fushin sun yi magana jabir gyara kwanciyar shi ya yi kan gado jana ta gama kai shi bango tana ɗaukar rigimar nan ƙarama ce ta zo tana wani lallaɓa shi da soyayyar ta ɗin nan za ta wargaza mishi plan europe ashirin ga watan fabrairu 2017 Kwance yake abin shi yanayin yammaci ya saukar mishi da kasala yau baya jin zuwa ko'ina. Sun yi da Logan za su fita sai dai baya jin zai iya zuwa ko'ina. Wayar shi ya ji tana ruri ya ɗauko ta gefen shi ya ɗaga Logan ne. Hello Logan, I'm sorry. Kamun ya ƙarasa Logan ya kase shi da faɗin You're not in the mood, ha? Dafe kai ya yi. Yana jin Logan ya kashe wayar ya ajiye ta gefe. A tsawo A tsawon shekarun nan Logan ne kaɗai abokin shi da ya rage mishi, yana da abokai amma a gaisa ne, kawai a gaisa ne kawai sama-sama, saboda babu wanda zai iya jure halayar shi. Shi da kanshi da ya samu dama da ya guje ma halayar shi. A da can ma mutane biyu da ko da wasa ba zai bar tunanin shi ya kai gare su bane suke jure ma halayar shi. Wayar shi ta sake ɗaukar kara ɗauka ya ya duba mamaki bayyane a fuskar shi nan ba ɗan Najeriya ne ya san ba maman shi ba ma ɗaya daga cikin 'yan gidansu ba ne tun yana da namba ɗinsu banda maman shi ba da kowa yake magana ba yanda ba sa kiran shi haka shi ma baya kiran su shekaru goma sha ɗaya da ɗori yake rayuwar shi lafiya ƙalau ba tare da kulawar ɗaya daga cikinsu ba yana kallo har sai ringin ta tsinke ta sake ɗaukar wani ruri Ɗagawa ya yi da alamar takura a muryar shi ya ce hello. Shiru aka yi na dan wani lokaci kamar a ce Fu'ad wani irin dukawa zuciyar sa ta sai da ya tashi zaune shekaru goma sha ɗaya muryar shi na nan daram kuma zai gane ta a duk inda ya ji ta lokaci ɗaya koma ya soma mishi yawo a idanuwan shi kamar a lokacin da yake faruwa sha biyu ga watan fabrairu dubu da shida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 za ka yi mamaki tun da rayuwa ta ce ba ta wani ba faɗar fu'ad ɗin cikin ranshi a fili kuma ya ce na saki sofi lukman bai sai san da ya ɗauki fa'ad da wani irin mari ba fuskar shi ɗauke da wani yanayi da ya girmi tsana da kyamata ya ce fu'ad anya baka haukace ba ko dai makiya sun maka asiri na ɗauka akan auren sofi kawai allah ya gama jarabtarka na ɗauka ka gama girbar mugayen halayenka wata irin wata irin dariyar takaici Fuad ya haɗa da faɗin zan bar muku ƙasar gaba ɗaya I have set her free ta auri wanda zai iya bata yara kai ma ban kwana na zo in yi maka ashirin ga watan Fabrairu 2014 2017 Fuad kiran da Lukman ya yi masa da alamar yana son tabbatarwa ko shi ɗin ne ya dawo da shi hayacinsa ji ya yi makoshin shi ya bushe kamar wanda ya kwanaki bai sha ruwa ba da ƙyar ya tattaro wani yawu ya haɗiye sannan ya ce lukman wani numfashi lukman ya ja da sai da fa'ad ya ji shi ta cikin wayar kamun ya ce ka tattara ko me kake yi ka ajiye shi ka biyo fas jirgin da ka samu available zuwa gida shekaru sha ɗaya wannan ne maganar farko da lukman zai gaya masa cikin rashin fahimta ya ce me ke faruwa lukman ban gane ba wallahi za ka yi kuskuren da ya fi na barin sofi in har baka dawo ba bai jira amsar shi ba ya kashe wayar cikin tashin hankali fa'ad ya sake ya sake dialing amma a kashe kamar ba yanzu suka gama magana ba